haka yake sashen hausa na muryar amurka ke magana daga nan birnin washington dc masu sauraro assalamu alaikum mu da wannan lokaci aisha mu'azu ce tare da hadiza kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc kuke gabatar muku da wannan shiri a yau alhamis 19 ga watan maris na shekarar 2020 a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yanzu adadin mutane da aka samu dauke da cutar coronavirus a Najeriya ya haura goma. Za kuma a ji cewa babban bankin Najeriya CBN ya yi wani tanadi don rage raɗaɗin cutar coronavirus a kan harkokin kasuwanci a Najeriya. Sannan za a ji cewa bankin raya kasashen Afirka A.F.T.V ya ware zuzurutun kuɗi dalar Amurka miliyan 500 da nufin bunƙasa harkar noma a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama don Hadiza ta karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Alhamis, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya yi gargaɗin cewa yada labaran da ba na gaskiya ba da fargabar da ke zukatan jama'a game da cutar coronavirus na kokarin kasancewa mafi haɗari fiye da ma kwayar cutar. Cuomo ya ce akwai bukatun kafafen yada labarai da kwararrun masana kiwon lafiya da ma shugabanni su rika sadar da sahihan bayanai a daidai sa'ad da ake kokarin magance yaduwar mummunar cutar da ta shafi numfashi. gwamnan ya ce ya zuwa yau alhamis jiya tana da kusan mutane bakwai da aka tabbatar sun kamu da cutar birnin new york ne ya fi yawan masu cutar da suka kai dubu da talatin bakwai. a yayin da adadin ke karuwa a kullum gwamnan ya yi gargaɗin cewa mai yiwa a samu wasu sabbin kamuwa da cutar a jihar a daidai lokacin da take kara inganta ayyukan gwaje-gwajenta da yin gwaji 200 a rana har zuwa biyar a kowace rana. birnin da cutar coronavirus ta fi muni a china a karan farko ya kwashe tsawon rana ɗaya ba tare da samun kamuwa da cutar ko ɗaya ba inda a yau alhamis aka bayyana cewa ba sabon kamuwa ko ɗaya da aka samu a jiya laraba garin wuhan ya kwashe kusan watanni biyu a rufe a yayin da hukumomi ke kokarin dakile yaduwar cutar kuma a cikin 'yan makonnin nan adadin sabbin masu kamuwa da cutar ya ragu a wasu wuraren kuma a china duk da ma cewa jami'an kiwon lafiya sun bayar da rahoton adadin mutane 34 da ke da cutar a yau alhamis a cikin mutanen da suka zo daga wasu wuraren ana ci gaba da damuwa da yadda cutar da ake shigowa da ita daga waje take barazanar ga ci gaba da kasar ke samu kasar china ce cutar ta coronavirus ta fi muni tun soma wata a ƙarshen watan disamba inda aka samu adadin waɗanda suka kamu da cutar dubu tamanin da ɗaya kana kuma ta kashe mutane dubu uku da ɗari biyu ƙasashen afirka uku ne cutar coronavirus ta fi muni a ɗaukacin nahiyar amma mataimakin daraktan hukumar daƙila yaduwar cututtuka ta afirka wato acdc ya ce akwai buƙatar ɗaukacin nahiyar ta ɗauki ƙwararren matakai ƙwayar cutar na haddasa matsaloli a sauran sassan duniya don haka mu a afirka dole ne mu zama a shirye kada ta yi muna irin kaka gida da ta yi wa kasashen turai da asiya domin kuwa tsarin kiwon lafiyar mu zai iya tunkarar ta ba dr ahmed ogwal ya faɗa murya amurka ogwal ya ƙara da cewa hukumarsa na taimakawa ƙungiyar ƙasashen afirka wajen tallafawa kasashen da da dabarun yakar cutar ta hanyoyi uku za su iya kare kansu sun ku hada da inganta hanyoyi gano cutar a tashoshin jiragen ruwa da asibitoci kana da samar da kayan aiki don gwajin cutar ta covid-19 wanda ya zuwa yanzu kasashen afirka 43 suna da duk waɗannan na'urorin da kuma ɗaukar mataki na gaba da kuma killace duk wasu masu ɗauke da cutar don kulawa da su. a yau alhamis ɗan majalisar dattawan amurka jean shaheen ya faɗawa cewa hukumomin lebanon sun saki wani ba amurke da ke tsare a wurin tun a cikin watan satumba kan tuhumar kisan kai da azabtarwa shahin yana ta aiki da jami'an gwamnatin amurka na tsawon watanni don ganin an sako amir fakori wanda aka ci gaba da tsarewa bayan ya kamu da cutar lymphomia mai tsanani a cikin wata sanarwa da ya fitar dan majalisar ya ce a duk lokacin da wani dan amurka ke tsare ba bisa ka'ida ba dole ne mu yi amfani da kowane mataki da muke da shi don ganin an sake shi shugaban amurka donald trump ya faɗa wa manema labarai a fadarsa ta white house cewa sun yi aiki tukuru don ganin an samu 'yancinsa na walwala daga ƙarshe kuma gashi ya samu ganin ɗaukacin iyalansa a kusa da shi. madalla. A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu inda za mu fara daga jihar Legas a Najeriya. gwamnatin jihar Legas a tarayyar najeriya ta kara ba da adadin sabbin wasu mutane guda hudu da suka kamu da cutar coronavirus ko kuma covid-19 a wata sanarwa da ya fitar kwamishinan lafiya a jihar Legas Profesa akin abayomi ya ce kimanin mutane goma sha tara ne aka gudanar da gwajin wannan cuta a kansu inda aka gano guda hudu suna dauke da cutar kuma yanzu haka an keɓe su a asibitin musamman na hana yaduwar cututtuka masu yaduwa da ke yaba a birnin Legas. ya ce daga cikin mutane hudu da yanzu aka tabbatar suna dauke da wannan cuta akwai wata mata da ta hadu da matan nan da ta zo daga ƙasar Birtaniya 'yan kwanaki wanda ita ma aka gano tana dauke da cutar sai kuma wata mata wanda ta fito da kasar faransa a ranar hudu ga wannan wata da ta najeriya ta jirgin kasar turkiya na ukun kuwa wani dan najeriya ne namiji wanda bai fita zuwa wata kasa ta waje ba amma kuma ya kamu da wannan cuta sai kuma wani namijin na hudu dan najeriya wanda shi ma ya dawo najeriya a ranar 13 ga wannan wata na maris daga birnin frankfurt inda ya shigo najeriya ta jirgin sama kasar jamus laftansa sai dai bayan wannan gwaji da aka yi wa wayannan mutane har yanzu ana ci gaba da yin gwaji akan wasu mutane daban-daban inda kwamishina bayomi ya tabbatar da cewa akwai mutane kimanin dubu daya da dari uku da yanzu haka ake neman bayanai a kansu wayanda kuma ake kyautata zaton cewa suna da mu'amala da wayannan da suka kamu da cutar ta coronavirus wanda yanzu yawan su ya kai mutane goma sha biyu kenan a najeriya bayan wannan ma yanzu haka gwamnatin ta jihar lagos sauran komin lafiya na shawartar fasinjojin da suka shiga irin waɗannan jirage da waɗanda aka samu da wannan cuta da su keɓance kansu ko kuma su kai kansu ga hukumar lafiya domin hana bazuwar wannan cuta ta coronavirus da ke ci gaba da bazuwa a sassa daban-daban na kasashen duniya tuni da gwamnatoci na jihohi a najeriya suka fara ɗaukar matakai da za su taimaka wajen hana yaduwar wannan cuta ce kuwa har haramta duk wasu taruka na ibada da ya haura mutane hamsin a kuma a nan jihar lagos an ba da hutu ga ɗaliban makaranta na gwamnati da masu zaman kansu wanda zai fara aiki a ranar litinin wasu jihohi a tarayyar najeriya ma sun ɗauki irin wannan mataki ga dai ra'ayin wasu 'yan najeriya game da wannan cuta ta coronavirus haka wannan ba karamin bala'i ba ne wannan kuma ba karamin masifa ba ce sai dai kawai mu koma ga Allah kuma mu roƙi Allah Allah ya kare kuma Allah ya kiyaye wannan babban bala'i ne wanda muke roƙon Allah ya kiyaye shi don haka ya kamata kowa shiga hankalinsa kuma kowa ya shiga taitayinsa don haka kuma duk wanda zai shigo wannan ƙasa ya kamata a ce tun kafin ya shigo ƙasar ma a san wane ne shi in ya shigo kuma tun a ya faɗa a tsaya a masa binciken kwakwaf. a jihar lagos ya kamata a yi taka tsantsan koma ga allah mu musulmi ne kirista ne wanda ma ba musulmi ba ne ya kamata mu koma ga allah domin wannan abu ba karamin abu ba ne duk duniya ya shafi to muna fata kai ya shafi kai shigo muna kasar mu ta Najeriya mu ci gaba da addu'a mu musulmi da Kirista har da ba masu ba. yanzu haka ma dai hukumomin lafiya a jihar Ikiti da ke yammacin Najeriya na ci gaba da lura da wani direba da ya mu'amala da wani dan kasar Amurka da ya rasa ransa a Najeriya kuma aka gano wannan direba na dauke da cutar coronavirus wadda yake hukumomin fito sun yi karin haske game da musabbabin mutuwar wannan ba amurke ba amma kuma bisa ga dukkan alamu biri ya yi kama da mutum babin ya jibrin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida jibril da wannan rahoto har yanzu dai akan wannan batu na cutar coronavirus a kokarin da yake yi don rage tasirin cutar coronavirus ga tattalin arzikin najeriya babban bankin kasar cbn ya gabatar da kudurin rage kudaden haraji da ake amfani da su daga wuraren ba da tallafi na bankin. Ga rahoton da Hauwa Umar ta aiko mana daga Abuja. Babban bankin Najeriya CBN ya fito da wasu tsare-tsare don magance mummunan tasirin cutar coronavirus akan kasuwanci da tattalin arzikin ƙasar. Tsare-tsaren dai sun hada da rage kuɗin haraji kan wasu kaya tara daga kashi tara zuwa biyar cikin ɗari a kowace shekara. Haka kuma babban bankin zai ware wasu kuɗaɗe don tallafawa matsakaitan 'yan kasuwa da waɗanda cutar ta shafa. Na shiga cikin gari don jin ra'ayin jama'a kan wannan matakin. Sunana Abubakar Adam mun yi ma murna sai dai mu ce eh mun yi ma shi wannan babban banki murnan ya sauke nauyin da ya rataya akan shi domin dama abin da ya kamata ne yake yi ba sabon al'amari bane ba sai dai abin tambaya a nan shine yanda shi matakin zai taba bangarori guda biyu ne akwai yan kasa yanda zai taba su kai tsaye akwai kuma iya hukumomi ne ko kuma waɗanda suke ta'ammali da kuɗaɗe wato financial wannan institutions su ne wanda zai iya ta'ammali da shi amma abin ina ga tsari ne wanda yake mai kyau tunda dama dan ya rage raɗaɗin ko in ce ya takaita shi wannan kare tattalin arzikin tunda ba Najeriya bane kawai akwai sauran kasashen duniya amma zan iya cewa tun najeriya ta farga da wuri ko kuma wannan banki ya farga da wuri ya fito da wannan tsarin inda aka aiwatar da abin kuma aka bashi aka bi hanyar da ya dace to abin zai yi matakar eh, tsari domin kuwa abu ne wanda an riga an yi hasashe zai faru a wurare da dama to shawo kan matsalan abu ne wanda zai taimaki yan kasa sosai ya kuma taimaki kasuwancin kasar da kuma tattalin arzikin kasar gabaki daya ko da bai yi aikin yadda ya kamata ɗari bisa ɗari ba idan ko da kashe talatin ya rage wannan raɗaɗin na karyewar tattalin arzikin da ake ganin za a fuskanta in ya tabbata to zai za a samu saukin shi sunana almustafa abdullahi jadadi ko shaka babu wannan tsari ne mai kyau da babban bankin najeriya fito da shi domin kuwa tsari ne wanda zai taimaka wa kanana da matsakaitan 'yan kasuwa duba da irin yadda za su ka yi yunkurin wato tallafawa da kuma samar da kudade domin bunkasa waɗannan wato mutane ko kuma kasuwancin kuma idan muka yi duba cewar kanana da matsakaitan kasuwanci ko kuma 'yan kasuwa a kowace ƙasa a duniya su ne ginshiki su ne abin alfahari da kuma wato tsani na samar da ci gaba ko kowane irin ci gaba a ƙasa to ke idan kuwa aka samu wato wannan tallafin kuma ya yi aiki yadda ya dace yadda aka fito da shi to ko shakka babu haka za ta cimma ruwa ma'aikatar lafiya ta najeriya ta ce an samu ƙarin mutum biyar da ke da cutar inda jami'an lafiya ke karfafa tsabtar kai da kuma gujewa shiga cunkoson jama'a zuwa yanzu dai zulumi ya fi zama barazana fiye da tashin farashin kayan masarufi hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya Najeriya. Har yanzu dai daga Najeriya, Bankin Raya Afirka zai kashe zuzurutun kuɗi dalar Amurka miliyan 500 don bunƙasa aikin gona a Najeriya. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana wannan rahoton. For the most part, African countries are exporting raw material, have it processed and then send back. Babban darakta a Bankin Raya Afirka kenan, Mr. Ibrahim Afa, ke mani karin bayani dangane da wani tsari da suka kullo da shi na bunƙasa aikin gona a Najeriya. Inda yake cewar a sassan afrika da dama, ana fitar da muhimman albarkatu ƙasashen waje a sarrafa kana a sake dawo da su. wanda hakan ke sa kashe kudaden musaya saboda haka abin da muke kokarin yi shine muna duba najeriya a matsayinta na babbar kasar afirka mai kuma karfin tattalin arziki sannan ga faɗin ƙasa muga yadda za mu canza salon tsarin noma daga wanda iyali ke yi don samun abin sawa a bakin salati zuwa na wanda za a ke yi da yawa har a sai dama masana'antu don a kirkiro ayyukan mun keɓe kamar dala miliyan ɗari biyar kuma muna fatan su ma abokan burmin mu shigo cikin wannan tafiya wannan shirin gwamnati da bangarori masu zaman kansu su za su jagoranta mu a matsayinmu na abokan tafiya za mu samar da kudaden aiwatarwa ne a bangaren gwamnatin najeriya kuwa ministan noma muhammadu sabo na nono ya ce za su zamanantar da aikin gona ne a baki ɗayan Najeriya. Ai na gaya muku cewa duk kusan local government na ƙasar nan gabaki ɗaya wannan program na mechanization ɗin zai shafe su kuma wannan ce nke ganin mafita don shi ne zai ba manoma dama su ƙara ingancin nomansu kuma su shiga samu dama inda za su ma za su shiga kasuwar duniya a shanin aikin nomansu. Idan muka duba rigimar da ke tsakanin makiyaya da manoma akan ƙasa ne kana ga akwai wadataccen ƙasa? Wannan rigima ai rashin ganewa ne. Sha'anin kiwo yanzu ai kasuwanci ne ya wuce magana coci da masallaci magana ce ta business in kana yi ka yin baka yi shikenan ba dole ɗaya daga cikin manufofin gwamnatin tarayya shine haɓaka aikin gona kuma yanzu nan kai maganan cewar Najeriya ta gobe Najeriya ce mai tunkaho da aikin wa ba shi alman fetur ba me kake nufi da wannan o oh, ina gaya maka agriculture ta fi fetur muhimmanci kamar yaya to brown baka misali lita ɗaya ta nono tana wajen naira ɗari biyu zuwa ɗari uku lita ɗaya da ake ta fama rigima ta mai a nan ƙasar ɗari da arba'in Ta ce. To wani irin rawa masu ruwa da tsaki kuma za su taka wurin tabbatar da nasarar wannan shiri. Sunana Aliyu Abbati Abdulhamid, manajin daraktan hukumar NASA. Hukuma ce wanda Central Bank ta, ta mallake ta don tallafa manoma. Rawan da za mu taka shine rawa da ya shafi ƙananan manoma. Mu ta ɓangaren manoma aka bamu aikin a yadda ake tafiyar nan idan manoman nan ba a dunkular da su an gyara su sun fahimci juna an dunkular da su waje daya a gonaki waje daya da shugabanci guda daya ba da wuya samu irin tallafin da wannan program din zai ba su so da idan tallafin ne yanzu ya fi sauki su samu akan suna warwatsa kamar da suke yanzu an sha kirkiro irin wannan shirye-shiryen amma ba kaiwa ga ainihin manoma a ƙasa karkara a wannan karan me ake don a tabbatar da cin manufa wannan program sunan shi SAPZ special agro-processing zones ma'ana shine za a kafa manya-manyan kamfanoni wanda za su sarrafa amfanin gona kasan damuwan manoma shine ba noman ba wa zai saya daga wajensu in an saya wa zai sarrafar in an sarrafar wa zai wa zai fitar so abunda ita African Development Bank take so ta yi da federal government na Najeriya shine da noman da sarrafawan da aikin ajiyewa a store da transportation duk ya faru a waje daya ba tare da sai an dauki misali kamar tumatir an dauke shi wajen kilomita kusan dubu daya a kai Legas don a sarrafa shi a sake dawo da wanda aka sarrafa. A gaida Hassan Maina kaina. Masu sauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba masu sauraro a shakata da wannan wakar. bisa la'akari da yadda yaduwar cutar ta coronavirus ke keke ta kan tattalin arziki kasashen afirka sun soma nuna fargaba da damuwa na abin da kaje ya dawo na tasirin cutar akan tattalin arzikinsu mutane da ke a wasu sassa daban-daban na duniya mai yiwuwa ba za su iya samun isasshen kuɗi har da za su aika wa iyalai da dangi a gida ba duk da a dalilin rufe iyakokin ƙasashe da hana saukan jiragen sama. This morning, there is an incident in Abidjan. The airport is closed due to an incident Da safiyan nan an samu wani haɗari a tashan jiragen Abidjan an hana jirage sauka aka taso su zuwa Ghana. An gudanar da mahawara da kamfanonin jirage a kan lamarin amma an hana duk jiragen sauka a nan Ghana. Wasu jiragen da sun ka sauka ba da izini ba an hana fasinjojinsu sauka an cika musu mai suka ci gaba da tafiyarsu. wani abin da bai ɓuya ba shine yanzu batun cusa siyasa a lamarin nan na cutar coronavirus ya kan kowa na ba da haɗin kai a akan yadda za a ci ƙarfin yaduwar cutar A kan haka tsohon shugaban ƙasa jan dramani mahammai ya roƙi shugaban nana da dankwa kufa ado ya ɗau duk matakan da za su tabbatar da an kwasar da gurgunta tattalin arziki da cutar ta ke haramai a kan haka gwamnati na tattaunawa da bankin duniya ta tsunduma hannu cikin dala biliyan goma sha biyu da aka wari don yakan cutar a agazawa ghana kan matakan da take ɗauka don dakile yaduwar cutar dr bedisa kodiani daraktan kula da harkokin jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya the case count remains seven Adadin waɗanda sun ka kamu da cutar ne. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum yau Alhamis Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa ya sake sa mu a wani shirin takaitattun labarun wasanni sai dai ga masu sha'awar wasanni musamman kwallon kafa da na motsa jiki muna cewa murna ta koma ciki a sanadiyar soke duk wani nau'in wasan kwallon kafa da hukumar kwallon kafa a najeriya ke shiryawa a fadin kasar sai bayan makonni hudu a dalilin cutar coronavirus da ya zama alakakai a fadin duniya a sanarwar da shugaban hukumar kwallon kafa ya fitar mr ahmadu phoenix a jiya laraba ya ce duk wani wasan kwallon kafa an tsayar da yin sa ne sai ranar 15 ga watan afrilun wannan shekara sabili da cutar coronavirus rahotanni na nuni da cewa an samu mutane masu dauke da cutar corona a najeriya har guda takwas wanda daga ciki an tabbatar da guda biyar na dauke da cutar to a dangane da wannan yanayi na ji ta bakin tsohon sakataren hukumar wasanni a najeriya alhaji sani ahmed toro tabbas ai komai zai komai zai kasance yan wasa za su ji jiki su kuma ya kake ganin kuma abin zai shafi wato sakamako da ma neman samun cewa wannan shine na ɗaya na biyu da dai sauransu tsakanin club club mako na 25 ƙungiyar kwallon kafa ta eyimba ta je gidan adama united ta ci ta biyu da nema a yayin da plateau united ta ci kwara united biyu da daya a garin jos wiki paris a ta sami nasara akan kano pilas da jifa mata kwallo daya ta hanyar tanarati a birnin bocin yakubu jigawa golden stars ta yi nasara akan heartland da ci biyu da daya a yayin da lobby stars ta jefa kwallo daya mai ban haushi a ragar ifanyi uba wasan da aka fafata tsakanin inugu rangers da kuma dakada an dai tashi inugu rangers na da ci uku ita kuma dakada na da ci biyu sai kuma wasa tsakanin rivers united da wari wolves inda Rivers din ta lallasa wari da ci uku babu ko daya. Wasan MFM da Abia Warriors an tashi a wasan MFM na da ci biyu a yayin da Abia Warriors da jibin goshi ta sami damar jefa kwallo daya. katsina united ta je garin akure ta jefa kwallaye biyu a ragar sunshine stars yayin da ita sunshine din ta sami damar jefa kwallo daya a wasan da aka fafata tsakanin nasara united da aqua united an tashi ne ba kare damo a halin da ake ciki kuma shugaban najeriya muhammadu buhari ya amince da dakatar da wasan motsa jiki na kasa na wannan shekara da aka shirya gudanarwa a jihar edo ranar 22 ga wannan watan ministan harkokin wasanni da matasa chief sanda dare ya wallafa wannan a shafinsa na twitter a bayan ganawarsa da shugaba muhammadu buhari tare da ministan lafiya na cikin gida harban da gudanar da gasar motsa jiki na ƙasa shekaru goma kenan abdulwahab Muhammadu murar amurka daga bauchi a najeriya Abdulwahab. Wannan ne ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Aisha a takaice a yau Alhamis gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya yi gargaɗin cewa yada labaran da ba na gaskiya ba da fargabar da ke zukatan jama'a game da cutar coronavirus na kokarin kasancewa mafi haɗari fiye da ma cutar. Cuomo ya ce akwai buƙatar kafafen yada labarai da ƙwararrun masana kiwon lafiya da ma shugabanni su rika sadar da bayanai a daidai sa'ad da ake kokarin magance yaduwar mummunar cutar da ta shafi numfashi Ƙasashen Afirka uku ne cutar coronavirus ta fi muni a lokacin nahiyar, amma mataimakin daraktan hukumar daƙila yaduwar cututtuka ta Afirka wato ACDC ya ce akwai buƙatar ɗaukacin nahiyar ta ɗauki ƙwararren matakai. Ƙwayar cutar na haddasa matsaloli a sauran sassan duniya don haka mu a Afirka dole ne mu zama a shirye kada ta yi mana irin kaka gida da ta yi wa ƙasashen turai da asiya domin kuwa tsarin kiwon lafiyar mu ba zai iya tunkarar ta ba dr ahmed ogwal ya faɗa murya amurka a yau alhamis dan majalisar dattawan amurka john shaheen ya faɗa cewa hukumomin lebanon sun saki wani ba amurke da ke tsare a wurin tun a cikin watan satumba kan tuhumar kisan kai da azabtarwa shani yana ta aiki da jami'an gwamnatin amurka na tsawon watanni don ganin an sako amer fakori wanda aka ci gaba da tsarewa bayan ya kamu da cutar lymphoma mai tsanani a cikin wata sanarwa da ya fitar dan majalisar ya ce a duk lokacin da wani dan amurka ke tsare ba bisa ka'ida ba dole ne mu yi amfani da kowane mataki da muke da shi don ganin an sake shi masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku a yau sai kuma gobe da safe ku sake jin wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Hadiza Kyari da ta karanto mana labarai sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya ma'assalam.